أمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتشيك من كراتم نلتاكم القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى أمالا محمد بن صالح العثيمين ألا أجيك أنسى رحمة من أنا أشافي ناس 69 malaki cewa kuma inna haula ilmutaakhirin sannan haƙiƙa waɗannan wanda suka zo daga baya alladhina yantasibuna ilaihi waɗanda suke danganta kansu zuwa ga abul hasan al-ash'ari lam yaqtadu bihi ba su yi koyi da shi ba al-iqtida'u alladhi yanbaghi koyin da ya dace da su yi an ya yakunu alaihi al lazi alladhi yanbaghi an yakunu alaihi koyin da ya dace da su kasance a kansa wa zalika anna abul hasan mala yace yadda abin yake kuwa hakika shi abul hasan kana lahu marahil ya fito su matakai ko masaukai tala waɗanda suke guda uku fil aqida a game da abin da ya shafi batun kudiri almarhalatul ula masaukin farko da ya samu kansa a ciki marhalatul i'tizal shine wato anin masauki ko kace mataki na shiga cikin wato kungiyar mu'tazila al-i'tizal shine kauracewa jama'a ku killace wasu kunguri guri ku ce ku ga tafiya da zaku sautari masu irin wannan za ka tarar ta su ba ɗaya bace ta musulunci na kwarai shi musulmi abin da aka san shi zauna tare da yan uwansa a koyi abin da yake na alkhairi ya kuma tsawata abin da ake yi na sharri inda ya ce shi zai koma guri guda ba ruwansa da jama'a to shi kenan shi in daidai yake kenan daidan ya tsaya iya shi in barna yake yi barna zai ci gaba da yi ba wato anin mai gyara masa to yake cewa akwai marhala ta al'itizal cewa jama'a da keɓewa a kan abin da ake kai e eh, tana kama zahabal ma’utazila ita da farko ya rukunkume matafiyar wato su arba’i na aman sai da ya shekara arba'in a kan wannan ƙarri ruhu yana mai tabbatar da haka wa yunadiru alaihi ina mai ja in ja a kai. akai ja a anhu da ƙarshe kawai da ya bashi wa bi tadlilil mu'tazila ifito fili karara yace mu'tazila batattu ne shi ya gani ga ne ba ciyau ba wa balaga fi raddi alaihim ya kai makura wajen mai musu da martani wannan matakin farko kenan yace al marhalatu thaniya masauka ta biyu da ya samu kansa a ciki mataki na biyu shine marhalatun bayna al al-mahab was sunnah al-mahaba shine masakin wato ɗan tsakiya tsakanin mu'tazilanci zalla da kuma sunna zalla ɗebi a nan ɗebi a nan ina gaurayawa fiha a wannan salaka fiha tsarika abi muhammad ya bi hanyar wato ainihin wanda ake cewa abi muhammad abdullahi bin sa'id ibn kilab shi ma haka yake a ɗebo wani abin a cikin sunna a ɗebo wani abin a mu'tazilanci a gauraya a tafi ƙala shaykhul islam ibn taimiyya bijimin malami wato a musulunci dan taimiyya yake cewa min majmu'il fatawa a wato ainihin mujalladi na shashi da shafi na 471 cikin tarin fatawoyinsa libni qasim ga dan qasim da ya tattara yake cewa wal ash'ari shi abul hasan al ash'ari wa amsaluhu da makamantansa barzakhun wani tsaka-tsaki ne bayan salafi tsakanin abin da magabata na kwarai suke kai wal jahamiya da kuma kungiyar jahamiya waɗanda suke akan bata akhadu min ha'ula'i kalaman sahihan sun ɗauko magana mai kyau mai inganci daga waɗannan wa min ha'ula'i usulan aqaliya daga waɗannan kuma sun ɗauko su abubuwa tushe wanda suke na hankali zannuha sahiha bisa zaton su suma ingantattu ne wa fasi fasida alhali kuma batattun maganganu ne to sai suka gaura suke tafiya almarhalatu thalitha mala yace mataki na uku marhalatu itinaq madhhab ahli sunna matafiya da wato mataki na rukunkume matafiyar mabiya sunna wal hadith da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam muqtadiyan bil imami ahmad bin hanbal a wannan salon da ya dauka ya zama mai koyi ga imam ahmad dan hanbal rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahama kama qarrarahu fi kitabi kamar da shi da kansa abul hasan al-ash'ari ya tabbatar da haka a cikin littafinsa mai suna al-ibana fayyace bayani an usulid diyana game da tushe tushe na addini wa huwa min akhir kutubi wannan littafin daga cikin littafansa na karshe aw akhiru ko daga shi ma bai kara yin wani littafi ba shine na karshe qala fi muqaddimati a gabatarwa wannan littafin yake cewa ja'ana ya zo mana waye ya anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya zo mana bi kitabin aziz da littafi mai girma da ya gagari kowane littafi la ya atihi al-batil min bayni yadayhi barna ba ta zuwa wannan littafi na alkur'ani ta gabansa wala min khalfihi ba ta zuwa masa ta bayansa tanzilu min hakimin hamid saukakke ne daga mai hikima abin yabo jama'a fihi ilmin awwalin ya tattara ilimin dukkan na farko a cikinsa waɗanda Allah ya halitta tun annabi Adam har zuwa annabi Muhammad har tashin kiyama duka ya tattaro wa akmala bihi al-fara'id kuma Allah ya cika abubuwan da suke na farilla a cikinsa waddin ya cika addini Allah ya ce al akmaltu lakum dinakum fa huwa siratullahi al-mustaqim wannan littafin na alqur'ani shine hanyar Allah madaidaiciya wa habluhul matin shine igiyar sakakkarfa da bata tsinkewa man tamassaka bihi wanda ya riko da alqur'ani naja ya rabauta ya tsira Waman khalafahu wanda ya saba masa kuma dalla wagawa ya bata ya halaka wafil jahali taradda kuma ya gangara a cikin jahilci wa Allahu fi kitabihi Allah ya kwadaita a cikin littafinsa alqur'ani ala tamassuki bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam da cewa ayi riko da sunnar manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qala azza wa jal sai Allah mai girma da buwaya yace wama atakumur rasulu fakhuduhu abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku riƙe shi kam wama nahakum anhu fantahu abinda ya hana ku kuma ku bar shi gaba ɗaya ila an qala har zuwa inda malam abul hasan al-ash'ari yake cewa fa amarahum bi ta'ati sai Allah ya umarci bayinsa da biyayya ga manzansa kama amarahum bi ta'atihi kamar yadda ya buƙace su da shi kansa su yi masa biyayya wa da'ahum ila tamassuki bi sunnati nabiyhi kuma ya kiraye su da su yi riko da sunnan annabinsa sallallahu alaihi wa sallam kama amarahum bil amali bi kitabihi kamar yadda ya umarce su da cewa su yi aiki da littafinsa alqur'ani fa nabadha kathirun mimman ghalabat shiqwatuhu fa sai aka samu yin watsi fanabaza kathirun sai da dama daga cikin mutane suka yi watsi mimman galabar shiqwatuhu daga cikin waɗanda wato su ta rinjayi arzikinsu suka yi watsi da wannan wato kira na Allah na cewa a yi masa biyayya a yi wa manzansa biyayya a riƙe ƙur'ani a riƙe sunna wastahwaza alaihim shaitan shaitan kuma ya wato ainihin mamaye su ya ya gama da su ya janye su yake cewa wastahwadha alaihim sunan nabiyillahi wastahwadha alaihim ash-shaytanu sunan nabiyillahi sallallahu alaihi wa sallam wara'a zuhurihim shaydan ya to yarin jaye su ya galaba akan su ya mamaye su sun yi watsi da sunnonin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi can bayan su wa'adalu ila aslafin lahum suka kuma wato karkata zuwa ga wasu wanda suka gabace su qalladuhum sun wato ainihin kwaikwaye su bidinihim da abin da suke kai na addini wa dano bi diyanatihim suka yi addini da irin addinin da suka yi wa abdalu sunan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka lalata sunnonin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa rafaduha suka yi watsi da su suka wato anin basu wa ankaruha suka yi musun su wa jahaduha suka ja a game da su iftira'an minhum dan kirkira daga wajen su Allah ga Allah qad dallu ma yace sun bata wa ma kanu muhtadin ba su zamo su yayu ba to wannan shine abinda wato anin malam Abul Hasan al-Ash'ari ya bi ta kai na matakai ɗaya ɗaya har guda uku ƙarshen al'amarinsa ya tabbata akan cewa riko da alkur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama anan mafita take to shine malai yace wanda duk yake koyi da shi ba ɗaya daga cikin matakai biyun farko zai ɗauka yace ce yana tare da abul hasan al-ashari ba sai ya ɗauki matakin karshe domin shi ya mutu a kuma abin da mutum ya mutu akai ya kare shine abinda ya tabbata a ba wanda ya fara farko ba in aka ce haka za a yi kowa hukunci da sai a ce kuruciyarka ita za a ɗauka a yi ma hukunci da wannan kuma shirme da shiriri ta ne a ciki amma lokacin da ka mallaki hankalinka ka san daidai to wannan shi ne kamata an maka adalci a ce to ga abin da ka mutu kana yi ga abin da ka tabbata a kai haka mutu to wannan su ne matakai guda uku da dama muka ce su za mu ɗauka mu yi bayani yau an tashi kuma sai mu sake ɗora da bayani Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu